daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana iya kama mu kuma a birnin Yamai a can jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin suma na FM duka a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma su kuma ta kasar Ghana za a iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Safina Tusa da so Sannan <laughs> Sai kuma ni Usman Ahmad Kaba. bara. To yau Litinin 19 ga watan Fabrairun shekarar 2018 za mu ci gaba da magana ne akan soyayyar shafukan abuta irin su Facebook da makamantansu da muka faro a makon jiya. Inda muka ji maganar shafukan abotar na intanet wuri ne fa da yake tattara mutane daga bangarori daban-daban na duniya. Shin wace irin karya da gaskiya ce ke cikin irin waɗannan shafuka ne? personally kin gane Zainab akwai wani wanda shi ba ma wani just a Facebook friend ba or social media mutum ne da mijina ya san shi amma kin gani ya using wannan ya fara min chatting da bai kamata ba I call my husband attention kuma an mai abin da ba zai taba manta ba next time I'm very very sure idan ya ji an ce wancan matan aure ne da kafan shi zai roga da gudu ashe gaskiya tana da rana Baya ga amsoshinku na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter da ma na Instagram, za mu kawo mai fashin baki Ahmad Abubakar Dakta ya yi mana tsokacin wannan batu. yanzu kan za mu fara ne da sakonnin da kuka ba mu amsar tambayar da muka muku na cewa me ya kamata mu dinga yin la'akari da shi idan soyayya ko kuma abuta ta haɗa mu da mutane a shafukan sada zumunci na yanar gizo ga amsoshinku. to sakon farko ya fito ne daga Mustapha Alikoko ya ce yau da gobe abin da ya kamata mu yi la'akari shi ne asalin mutum haka kuma da irin bayanan da mutum ya saka a social media yin haka zai taimaka domin hana fadawa ga miyagun hannuwa ku tashi lafiya. To sai kuma Buliya Leman na Kasari ya ce, za mu iya fahimtar mutum ta hanyar bibiyar rubutun da mutum yake yawan wallafawa a shafinsa da kuma yanayin yadda yake baka kulawa da kuma furicinsa duk suna taimakawa wajen karatun halin mutum da kuka haɗu a shafin intanet. sai comrade mansur baba wura na faɗa ya ce assalamu alaikum filin yau da gobe ta hanyar bin diddiki tare da yin binciken kwakwab domin tabbatar da gaskiya akan wanda ake yin soyayya da shi ku tashi lafiya yau da gobe muhammad bako jatkori da magaran ya ce abu na farko mu kula da halaye sannan kuma mu bincika mu gane cewa mayaudara ne ko kuma ko ba su ba ne sannan mu yi duk abin da za mu yi tare wato idan mutum ya tambaye ka lamba kada ka bashi sai ya baka tashi. <laughs> sai Muktar Abubakar ya ce to abin da zamu yi la'akari da shi na farko mu duba profile din mutum sannan mu rika kula da yanayin yadda yake chat da mu wajen furici. Na gode murya Amurka. sai sa'idu sabo ayo ya ce a yau da gobe abin da ya kamata mutum ya yi idan soyayya ta hada ku a shafin yanar gizo shine kyakkyawar soyayya ya kamata mutum ya yi domin cusawa abokin soyayyar kyakkyawar aƙida ta gari sai ado salati goma ga annabi rijau ya ce abu na farko dai shine yin kwakwarar bincike don gudun kar a yi kitso da kwarkwata domin wasu lokutan ba soyayyar gaskiya ba ce yaudara ce watakila ma ta iya yiwuwa wani katon gardi ne ya sa sunan mace don ya rinka cin kuɗin maza tunda dai an maida maza mu bukata to wannan kenan don haka yin binciken kwakwaf shine kawai mafita eh to sai kuma baban gida aliyu rijau ya ce mu dinga lura da yanayin rubutun mutum wato kan abin da yake yawan rubutawa sannan kuma da yin kaffa-kaffa da mutumin domin akwai masu ladabin kunama ko masu halayen ɗan marayan maciji waɗanda suke jiran su samu sa'a a kanka. sai Muhammad Muhammad ya ce salam yau da gobe ni a gani na shine kawai mu dinga kare mutuncin juna sannan mu dinga sanin abubuwan da za mu dinga gaya wa junanmu Allah ya tashe ku lafiya. To amin amin sai Sani Aliyu Turaki ya ce faɗin gaskiya da kuma kaucewa ƙarya tabbas wannan shine babban abin da ya kamata mutane su runguma domin ɗaurewar abota da masoyayya. Mm, sai binta women leader doguwa ta ce yau da gobe ƙaryata boka Hakika yana da kyau mutum ya san ko da waye yake mu'amala a kafar sada zumunta ta zamani domin kaucewa haduwa da bata garin abokai da kuma masu yin mu'amalar banza wanda ba ta karuwa ba ce mm. saboda akwai kwamacala sosai a lamarin kafar sada zumunta musamman yadda zaka ga mu'amalar banza ta dore eh, tsakanin matar aure da wani wanda ba mijinta ba fatan mu dai Allah ya kare mu amin amin sai abdulsalam mai walda damba ya ce a salam yau da gobe hakika hausawa na cewa gaskiya dokin karfe abin da ya kamata mu yi shine duk zancen da za ka yi ka faɗa wa mutum gaskiya wannan ita ce mu'amala mai kyau To idan ka koma shafinmu na Twitter at Hafizu underscore Balarabe ya ce na farko kare mutuncin juna da rike sirrin zamantakewa. In dai kuka yi haka za ku samu ribar zaman ribar abokantakar juna ku ci ribar juna to sai kuma at m24 underscore gari rijiya ya ce eh ya kamata mu kiyaye abubuwa guda uku na ɗaya mu yi wa bakunan mu linzami game da furta maganganu barkatai na biyu ya kamata mu dinga kare mutuncin addinin mu da al'adunmu masu kyau na uku ya kamata mu dinga karantar halayen abokan mu ko hulɗarmu kai mm. domin kaucewa gadar zare kenan ko ta ɗabi'u marasa kyau. Gadar ɗabi'u. Eh gadar. Oh wato eh. karka koya kenan. <laughs> Eh, marasa oh. kyau. Eh. Sai at Mustapha underscore alkali 8 ya ce sai mun kula sosai da asalin wanda muke hulɗa da su a social media. Yin haka zai samu rage faɗawa mugun hannu. Sai at Musa Hadarin Asuba ya ce hmm. salam yau da gobe to ni a nawa ganin shi ne idan kana mu'amala da mutum ta shafukan sada zumunta eh, kada ka manta mai oke ka zo na yi ce kaza ne ko kaza mm. eh, ina riga irin hausa su ce mm, oh, ka zamanto eh, mai gaskiya da kuma faɗin kalamai masu mahimmanci usman da safina ku tashi lafiya to mun gode sai a mm. yakubu 41 ya ce assalam yau da gobe babban abin da ya kamata jama'a su dinga la'akari da shi shine ka san da wa kake mu'amala saboda kaucewa yin alaka da bata gari Allah ya sa mu dace to sai daga karshe a harisu goran maji ya ce hmm, yau da gobe sai Allah to ai kawai abin da aka riya a nan shine mutum ya duba yayin binciken kwakwab yayi binciken kwakwab ga abokin abotar nashi ko abokiyar abotar tashi idan ya ga mutumin kirki ne yake tare da shi sai ya dau yadda ya amince ko yadda ya amincewa ya ɗau da amincewa ya bashi sai ya ɗau yarda da amincewa ya <laughs> bashi eh. <laughs> na ga di guda biyu eh. <laughs> to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni game da wannan batu na soyayyar kafafen sadarwar intanet da abin da ya kamata a yi a kai idan soyayyar ta auku. wakiliyar mu a Kaduna Binta Ibrahim ta haɗo mana tattaunawa da matasan zauren muhawarar yau da gobe. akwai abin da matan auren suke yi a facebook din su nuna su matan auren ne mana eh, amma za ka gama ta eh, aure ta yi hoto ta fi wata budurwar kyau yo ba dole ma za su je ba dole ne ko ta ni gani eh, dan Allah yanzu akwai akwai da zuba ganin da kike yi ita matan aure ce ko mazan ku kuke denying kuke cewa a a to ai ne ne kuma ban yarda da ke ba kin san menene saboda matan aure dole dole fa bi abu yanda ya kamata amma matan aure kin fito kin yi wani dauran gaba sannan riganki kin sa off shoulders kin gane shoulder me your back eh. what are you telling the world kin gane amma kuma kar ki manta wasu mazan kai ko menene kika sa ko ne niqabi kika rufe fuskar ki idan har ni kin san menene Zainab akwai wani wanda she is more than ma just a Facebook wannan. Kin gane somebody that mijina ya san shi you understand me eh. amma menene da naga mutumin banza ne i called my husband attention personally kin gane Zainab akwai wani wanda shi ba ma wani just a Facebook friend ba or social media mutum ne da mijina ya san shi amma kin gani ya using wannan ya fara min chatting da bai kamata ba i mm. call my husband attention kuma an mai abin da ba zai taba manta ba next time i'm very very sure idan ya ji an ce wancan matan aure ne da kafan shi zai ruga da gudu <laughs> so idan mata za mu ankare kai the simplest thing a rayuwa shine ka so mutum dan Allah ka kishi dan yaƙi Allah mu zamanto muna kiyayewa anti wai dole ne abotan ita fa ta gaya ta ce zaka iya kore mutum idan kaga mutum ya kawo ma wani wasa da reni ba sai ka dole ne ya ko an ita wannan ta so a yi ita wannan tana da gaskiya ne tana da abun nan wata daga ciki idan ma baka yi mutu irin wannan yan firar irin wata firar banza da wani mijin ta ba yaba ba wani na yaba firar ta kai ta wuce karfe 11 dare ta kai karfe 12 dare ka har dare wani wani hakwana to wallahi tallahi ni kai na sai ina jin haushin in gama can aure na san tana da aure amma kuma tana nan online ko da yaushe most especially a facebook mm. ina laifi ma ki yi shi a whatsapp because ban ga dalili ba yes in an san group ne an san group ne amma akwai wasu mazan da suke badda kama za su shiga group inda mata suke mm. sa'annan su rinka gani daga baya kuma su rinka musu sending din request to kaga daga nan wurin yau yau da gobe kuna yi kuna yi kuna yi kuna yi kaga mace sai Allah yau dai yau da wannan yau da wannan zaure kundiran mu mata wai mazan ba sa akwai wani abi zan faɗi zan wani abi tsasa gir tsasa gir mazan na yin laifi ba wai ba sa yin laifi ba amma wallahi tallahi matan suka fi bari ga miki wani misali haka kawai daga haduwar mu fa da duka duka ba mi wata ɗaya ba wai to dala kai you have never request me in zo garin ka ko in zo in ganka na ce for what wai zan zo kawai in gaishe ka da sauran sun ce okay to shikenan bari mu fixin da ɗaya idan da zamu zo mu haɗu da su ai was thinking cewa wasa ne kawai take yi sai ranar nan da muka yi magana take cewa baka ce komai ba sai nace to shikenan ina ganin maybe in kina da dama zaki iya tahowa gobe kuli imagine sai ga mata nan ta kira ni tana moto faka yanzu za ta kamo hanya ta zana sai ce i'm very sorry yanzu na yi tafiya zuwa Abuja ki bari in na dawo ta ci gaba kenan eh, eh, na zan yadda ta zo da mu share abin da shi ashe ni inda wata ka ga kenan da gaske ne in eh, wani ne kuma gashi wata bai karewa balle ka dan akwai akwai akwai wani abu akwai wani abu faru kamar da sagari ya sa wata ta zuwa waje ne wata ne zuwa waje ne akwai ita ma wata abokiya aiki na ce muna tare da ita wani tashi sun daɗe a kan tare ya tashi o gari wa gari ya bugo mota zuwa wajenta wallahi kai saura bi sai gashi cike yawa Allah akwai wani abokiya aikin mu yana tawa ashe shi ya san juna sun san juna shi tare son kai NYSC da shi tare son kai mota kasa to ke saura abu da faru karshe ta tashi ta hito za mu wuce ni wuraren unguwan mu ɗaya da ita za mu wuce wallahi yace to bare ya rage mata haya wuce da ita da mota ta ta shiga mota ta ta wuce bata bi shi ba to binta yana magana wai abokiyar aiki ɗakin shi ni ce fa ni ce magana gaskiya eh. ban san shi ba mm. amma ni tun da Allah tun da ya turo min da friend request din nan eh. wallahi tallahi magana Allah ayi ta domin annabi eh. ni dai bai kwanta min a rai kuma ni bai amma kika ci mana ai ba aka ce ba yaudara bane ai ka bi mutum a hankali ka bi mutum a hankali da ya zo kana so a gani ne akwai dan yamana da ya zo to yawa da ya zo to shi Ibrahim bai san maganar da muka yi ba bai san da me ya zo ba bai san da me ya fara mun ba ai namiji idan har ya zo wurin mace farko ya ce magana aure to wallahi tallahi in kina da mm, hankali ki tabbata mai yaudari ne. Ko? Ah? Naki ididdigan kenan. Yawwa ha. Ai namiji da kaɗan da kaɗan in ya sa halin shi aure abin da mace take so ta ji. <laughs> Da moment ka zo mata da magana aure sai ta yi relax. Wannan shine wanda yawwa. Sai ka gane cewa wannan su wannan advantage din. Kamar da yadda muka mm. kira tun farko antibinta. Kina ji na? Mm. Mata mu ankara sabida maza sun san me muke nema. To ni ban yarda da ke ta wannan gurin ba. Eh. Ni dai kin ga na farko na yi soyayya na dinga zama har aka zo ana taɗi yanzu in zan yi aure babu dalilin da zai sa in yi auren soyayya da za ta wuce wata biyar ko hudu. Na kuma ba za ka yi na cikin kuma ba zan yi abun nan ba da na zo zan zan sa na a'a da na zo zan same ki cewa auren in ma a social media is possible mu haɗa a social media. Wani box auren za a yi in auren za a yi a wuce. da da ina za a haɗa a social media bayan duka relationship ɗin shi da ya gaya mana duk yaudara ne yanzu kuma sa'an nan ba ba yaudara tambaya ta ƙarshe da Allah hmm. zaki yi auren wanda kuka haɗu da shi ta Facebook idan har yana so na tsakani da Allah kuma na son soyayya ne na tsakani da Allah ni ma zan yi tsakani da Allah ko ba ni son shi hmm. a to ke ko kin san aure ba soyayya ai akwai matsala to ba za ki iya ba kenan a gaskiya ba zan iya ba amma idan har na gano shi mayaudari ne a'a ina to yo maiko ai Allah ke bada ah, amma idan har bai da gaskiya inda maiko zaki <laughs> yanzu wani minista ce ya na ganki ta facebook na tabbatar zaki iya ce amma amma ai ke san ministan facebook ne <laughs> akwai ministan da gaske <laughs> Kai, ministocin nan ba su yin haka da gaggawa to gaskiya ni ban ce i ban ce a'a ba saboda ko zan aure wata yamma haɗu da ta facebook yi zai auren aurenta. amma dole ne sai na bincike akan ta wace ce ita ta ina ta fito me misali so ba za ka iya haka nan kafin ka zo gidansa ka aiko da sadaki ai a ha ba bai yiwa wannan kuma ko na aure ta ta Facebook ma ina da misali da tarbiyyar ta da mina ta oh. domin akwai mutanen kwarai akwai mutane akwai mutanen kirki akwai mutanen maza sai na tabbatar da ita ɗan kirki ce amma duk da haka na ba zan bari duniya ta san cewa ta Facebook ka haɗu da ita ba wato ni zan iya auren mace ta Facebook ko kuma ta irin social media din nan mm. amma akwai abubuwa da ya kamata a koyar da su kafin ka amince da mace ko kuma ka yi irin bata soyayya ta gaskiya ka san wace ce ita ta yayin da za zaka sani ne ka ga irin hotunan take sawa su wane ne abokananta wani irin sako take bayarwa ɗaya daga cikin dalilan da za ka iya gane mace ta kware ce kenan wata zaka ga cewa ai addini addini take ta kokari ta yada wannan alama ce ta matar kirki ko kuma mai hankali wanda ta san abin maganan maganan ka dutse sagir eh. maganan ka dutse da gudu zamu auri matan facebook in mun bi ka'ida mun yi bincike zamu duba irin hotunan da take sawa nasaraici ne yawa in nasaraici tsaraici ne aikin san ya ta tana kara duba tana kara bayyana can da Allah ya waye da sauransu ko ba haka bane sannan muna godiya ji an ce ana eh. fuska maka Zainab ta ce ita ma ba gwana sai ka yi bincike ai sai ka bi diddigi ba wai muna haɗuwa da ke a Facebook ba idan idan magana auren ya tashi. Gabaki ɗaya in kika ga duba wannan labaran da muka yi mazan da maganar da suke kawai duk yaudara ce. Saboda maganar su ce ma za su auri matan Facebook bai taso ba tunda sun gaya miki gabaki ɗaya relationship ɗin da suke yi is just a while away time. Aure kuma ya wuce gaban wasa. Ni dai kawai na ƙara mahimmanci focus ina akan mu mata. Mm. Saboda mu mata mu ji tsoron Allah mu kiyaye saboda duk abin da kake yi ka san cewa Allah yana kallon ka matan aure social media abu ce mai kyau kuma abu ce mara kyau saboda idan kika ɗauki fannin kyan na sada zumunci in kika ɗauki kuma fannin mara kyau shine kar ki je ki dinda yaudaran mutane kafin karshen karshen nan na tuna da wani abu da ya faru kuma labari ne kawai na a kunji kunji ba ni wannan eh, wanda ya faru da ita in ce kusa da gida take babbaci ta yi soyayya tun lokacin facebook na saurayi ma ba yanzu da zama gama garin ko ina da ko ina ba ta yi soyayya da wani a america aka yi soyayya ya kullu lokacin ma ba ba wayoyi na hannu din nan barkatai mm. sai dai ka je internet cafe Mm. ta yi soyayya da shi ta facebook aka yi komai da komai ya yarda ya ce to ta tura mishi da hotunan da tana irin shekara sha shidan nan a lokacin ta kai wurin arba'in yauwa saboda haka ya ga budurwa budurwa mutumin nan saboda yana ganin kama akwai gaskiya cikin al'amarinta sai ya turo kuma gaskiya ita auren take so shi ma dan kasa ne mazauni can in nan dan Najeriya ne yana ganin kaman guraren Sokoto amma ya dade a can America wurin kama ce ta TS saboda haka sai ya turo da sadaki ya ce tunda shi ba dole sai yana da wannan ba a samu lima. limamin garin ya wakilta shi a matsayin shine wakilinsa aka ja ka daura aure aka sa rana cewa nan da wata daya yana na isowa ran da ya iso yana zuwa ta ci kwalliya na karshe na amare aka ce ai daga yau dama honeymoon ne za a fara processing visa ta zuwa zai tafi da ita wata ina gaya muku ranar da aka kai dina dina kawai aka yi mm. bai karasa cin abincin ba dan ka su dai mm. zan iya cewa ba kamar mu ba da mu za iya mata kara mm. a ce bari a gama cin abincin ya zo daga nan abin to shi gaskiya ya kasa hakuri a daidai wannan lokacin sai ce mata yana zuwa tun da ya fita bai kara dawowa ba shi ya biya ta wurin da aka ce mishi wannan shine dama liman wanda ya zama wakilin ka sai biya gidan kuma abin da aka yi kenan wannan rana ita ta kai shekara wurin goma sha biyar da wannan al'amari yanzu muna gaya miki magana magana a kowanne next za zamu daura auren kuma wallahi ina gaya muke ta facebook ɗin suka ba kuma ha'inci ba komai ya zo ya san gidanta ta san gidansu aka yi kulla eh, alaka sosai da sosai yanzu sati mai zuwa nan za a daura auren kuma ba yaudara ba ƙarya ba kuma kin ga akwai gaskiya a ji tsoron Allah a cikin al'amari ya wuya a gaba na ya mace ba ta ji kunya ba, da dai na barin kiki faɗi gwara na kwana ban irin ba, sani ba ki abin da kike so sarki shugaban kasa yanzu <laughs> wai wai inda yana da to mm. ba za su sha kunya ba <laughs> to da fatan za an tashi sha kunya ba mata kowa talaka ba haka kowa ba mata wai to sai a lallaba a hankali kar a samu matsala hmm. <laughs> to haka yake sai mu ce to game da wannan batu dai kamar yadda muka ce dama za mu kawo karshen hirar nan mu fashin mai fashin baki mm. to tunda malama binta da jama'ar ta su Zainabu sun gama tattauna a kinga sai mu kawo shi wato Zainabu kawai kaji Usman <laughs> sunan Zainabu kawai a ah, son kai kai wannan <laughs> aba amariya <laughs> to yanzu muna tare da Ahmad Abubakar Dakta assalamu alaikum Assalamu alaikum Malam Kabara da abokanin aiki gaba daya. Yawwa. Fata duk kuna nan lafiya. Wa alaikum assalam. Muna lafiya gani ga safina. To a ina gaisuwa daga baki ɗayan ku eh. alhamdulillah da ma saurare. Yawa ban ji ka ce kana murna ba. Na ne murna Na ɗaura aurenta da aka yi ba ran wancan makon amma. <laughs> to alhamdulillah wane ne ba don wancan makon makon da ya wuce kenan eh yawwa Allah sanya alkhairi Allah ya tabbatar da alkhairi da mu da masu taurare da muke kullun jin ku muna fatan alkhairi amin amin to mun gode sosai to Ahmad ka dai ji maganar abota a shafukan sada zumunci wanda akwai abubuwa da yawa suna faruwa kamar yadda kaji ana ta tattaunawa da me kyau da mara kyau wai yaya ya kamata ni in wannan tunda dai abotan nan fa da soyayyan nan fa ana yin ta fa a shafukan nan to ya kamata ni To da farko abinda da nake so masu saurare mu fahimta, mm. shi shafin nan na intanet ka ɗauke shi kamar kasuwa wadda kake zuwa mm. kake yin siyayya. Mm. Kasuwa ce da za ka je ka tarar da mutanen kirki da mutanen da ba kirki ba. Kasuwa ce da za ka je ka sayar abin ka ga dama ka kuma bar wasu abin kana kallo wani abin kana so ba yadda za ka siya wani abin ba ka so ba yadda za ka yi ka hana a kawo shi kasuwa. Saboda haka intanet fage ne da za ka je ka tarar da mutanen kirki da mutanen da ba na kirki ba fage ne da za ka je ka tarar ana kalaman basa mm. ana kuma kalamai na addini ana mm. kuma kalamai na kyautatawa ana kuma kalamai na cigaba, ana mm. kuma kalamai na neman ilimi ma makaranta ce kasuwa ce filin wasa ne majalisar hira ce sai komai ka jawo idan ka ce a intanet za ka same shi daidai ne ba kai karya ba sai wato ya danganta da shagon da ka shiga ko in ka je kasuwa ya danganta da kai yadda kake amfani da ita mm. ita intanet akwai alkhairi a ciki akwai shari yadda ka ɗauke ta kake amfani da ita haka za ka zo maka mm. kar ka dinga aibanta ta kana cewa ba ta da kyau ba ta da kyau saboda amfanuwarta inda ka sani da za ka mm. tsaya ka rike ta nobi biyu ka kuma dinga la'akari da yadda ake amfani da ita mm. zamani ne ya kawo ta kuma duk abin da ya zo na zamani ka karɓe shi hannu biyu biyu shine zai taimake ka gyara maka tarbiyyarka gyara maka rayuwarka eh to zaka ga yawanci ai matasa yawa kamar matasa misali zaka ga Ahmad yawanci su ne akan wayannan shafi kan kaso kusan saba'in ko casa'in ma daga ciki to amma kuma misa sai karerai musamman a irin ƙasashen sai ga karerai a ciki da barazana da cin mutunci da sauransu musamman abin da ya shafi karya in ana soyayya a soyayya ya kullata ta karya. To gaskiya da farko bari na fara magana akan sanin ma ita amfanuwar intanet. Mm. Wato matasa su ne masu amfanuwa da intanet amma matasan mu yankin ku mm. wallahi tallahi kamar ba ma sanin abin da ya dame mu yadda za mu amfani da shi mm. idan ka shiga bangaren intanet da ya shafi wasu kasashen mm. za ka ga suna mai da hankali da intanet mai da ita harkar da ta shafi rayuwarsu don gyara ta misali idan kasuwanci kake za ga kana kallon kasuwancin ka ciki kana neman abokanai da mutane don su zo su haɗu abin da ake cewa networking haɗuwa ka san wane ka san wani su dinga zuwa suna siyayya a mm. wajen ka wa ka sani wa san wannan kake mm. kana so ka dinga tallan kanka mm. a matsayin ni ne wane ne aiki a wajen kara so da kai ka yi abin da ake cewa character building ka gina ka gina ɗabi'a ka gina kanka ka sai da kanka ka gina dabi'a to mu kuma namu sai ka ga banda hira hira ta irin hirar majalisa wadda ba ta amfane ka ba kai kanka ba ta amfane da ta zagin mm, juna da shugabannin addini da na siyasa duka ai ta zage zage Mm. a zo ana maganar siyasa in misali maganar siyasa ce mm. ba za mu dinga tattauna ya za a yi mu ba wa 'yan siyasar nan shawara gyara ayyukansu ba mm-hmm. tun akwai matsaloli kowa ya san da matsala ita matsala faɗanta ba shine burgewa ba sai dai kai ta zagin su su kuma sai su yi blocking ba za su ga me kake cewa ba ba <laughs> mm. ita matsala abin da ake so idan ka ga matsala shine ka ba da shawarar yadda za a gyara ta amma kullum sai dai ka zo kana faɗan matsalar mutum matsalar kasa matsalar shugabanni amma wani gyara da kai tunani da kwakwalwarka critically ka hmm. kawo mai amfanin ta to matasan mu hmm. abin da suka sani a intanet kenan hmm. gasafina na daga biro <laughs> eh gasafina na daga biro <laughs> ni tambayar da nake son mishi Usman kamar hmm. yadda aka ce shafukan zumuntan nan da kwai hmm. na kirki da kwai na banza hmm. to kamar mu mata me ya kamata mace ta yi la'akari da shi idan wani ya tunkare ta da magana soyayya Allah ya miki albarka da farko mace idan mace ta san tana da aure mun mm. taɓa wannan tattaunawar da daɗewa mm. idan mace ta san tana da aure sai ta shiga social media kamar WhatsApp WhatsApp dama shi in ba ka da lambar mutum ma ba za ka gan shi ba sai wanda kai wanda ka sani kake da lambar mm, wanda ka sani shawara ta ga matan aure ki mm. je setting na WhatsApp din mm. akwai yadda za ka setting mutum bai sai maka magana ba in ba sai din lambar sa kai akan wayar ka ba haka to da ka duk wani wanda ya dauko lambar ta a wani wajen ya sa idan ita ba ta da lambar shi ba za ma ta ga sakon shi ba idan tana group kar ta yadda ta shiga wani group wanda ta san bai da wani ma'ana hmm. akwai grup kala-kala hmm. zumunci hira majalisa um, zamantakewa to kamar 'yan mata fa masu sace daɗin zamantakewa hmm. suna nan burjik mala ahmad idan ta kamar mata fa ma yan mata masu neman miji wanda suke tunanin Allah ya kawo da kirki kuma Hassan da kwaisa a Facebook din me ya kamata su yi la'akari da shi idan an masu dan inbox din nan babban abu shine kun san yanzu mata sun fi yawa a gari kuma auren nan ba yin shi ake sai ba saboda yanayin talaucin rayuwa mm. yawanci matan nan suna shiga facebook musamman instagram mm. za ki tarar da su suna ta liƙa hotunan su kala kala kala kala an sha kwalliya mala abu ba kuma dan gira ko an hada gira a ce mace ki lura <laughs> eh. eh lallai kan ba wanda zai hana ki ki je ki nemo saurayi ko kuma ki tallata kanki mm. wannan ra'ayin ki ne amma fa ki sani cewa internet ba keke da keke ba ne yadda ke kike zuwa ki dan hoto dan gare ne tuni <laughs> ki a sama a aska gefen gira ka baka ta kirin a fata <laughs> dawo kamar fadan mace kamar baturiya to eh. haka shi ma yi miki magana ni in lika hoton mm, da kike yi shi ma zai zo karya sai da aka eh. ko ije dinga ɗaukar a bakin manyan mota. Sai gashi yana da cin zanzana. <laughs> <laughs> kyashe hoda ta wanke cikin zanzana fuskarsa ko ki ganci dan gajere kamar ni din nan eh. A <laughs> shi ne to ana samun irin wannan ki shi a hoto ya burge ki mm. ke kina ɗan budurwa kin ga saurayi irin dogo kike so mm. ko waye waye shi kin fi shi tsawo kuka din ki ganci kamar Allah sarki to ya ya yayi kuskure ma gaskiya ba kyau amma in ya fito a yanda yake sai a so shi ma inda ya fito yanda yake alhaji kabara da mazan da matan duk suna da wannan laifin duka muna da a dinga shiga ofis manyan mutane ko gidajen masu kuɗi mm. sai a je irin irin inda ake ina irin ɗan bangon nan ya sha tayil mm. ya sha irin kalban nan mai kyalli silba mm. ya je a dinga ɗaukan hoto bare kuma ai sa'a a sa'a sa'a na samu dama za ni Legas a jirgi sai kawai in karkace in ta hoto wannan irin kaje ka je Instagram, hmm. ka je irin karya da ake yi, kamar ba mutane ba, matan karya mazan karya. Kalma ɗaya biyu me zaka ce? In an zo ana ta yaudarar juna, shi hmm. namijin na yaudarar ta ita macen na yaudarar sa. Haka, shawara a ƙarshe cikin minti ɗaya. Shawara ta shi ne duk wanda yake kai intanet ya dinga sani intanet kasuwa ce. wani zai shigo maka ba shi ba ne hmm. duk abin da za ka kana mu'amala da mutum ka dinga tunanin akwai masu cuta hmm. musamman a wannan zamanin da cuta ta yawa hmm. mu dinga taka tsantsan samari mu dinga taka tsantsan mu dinga lura da yadda muke mu'amala da intanet da yadda muke mu'amala da mutanen da bamu san su ba Allah kuma ya kare mu to mun gode sosai malam Ahmad sai Allah ya kai mu da lokaci mm-hmm. yawa mm-hmm. kin kin jafa kasuwa ko in ka shiga sai kai hankali da yan da gaske da gaske <laughs> to yanzu kan duka duka nan nan zamu tattara ina mu ina mu sai gobe mu da magana ilimi a cikin shirin yau da gobe a madadin Safinatu Sodangi Daniel Brown shine ya bada umarnin shirin da takwaransa Dan injiniyan mu na yau kenan sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya yau da malalaci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. Shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. 'Yan wasan kwallo